Tarihi ta biyu Sura uku Solomon ya gina haikali Sai Solomon ya fara ginin haikalin Ubangiji a Urushalima, a kan dutsen Moriya, inda Ubangiji ya taɓa bayyana ga mahaifinsa Dauda, inda kuma Dauda ya riga ya shirya daidai masussukar Ornan mutumin Yebus, ya fara ginin a rana biyu ga wata na biyu, a shekara ta huɗu ta mulkinsa. Tushen da Solomon ya kafa don ginin haikalin Allah tsawonsa kamu sittin, fāɗinsa kamu ashirin ne, bisa ga tsohon ma'auni, shirayin da yake gaban haikalin kuma kamu ashirin ne, da ya nausa ya ƙetare, fāɗin ginin kuma tsayinsa kamu ashirin ne, ya shafe cikin da zinariya zalla, ya shafe babban zaure da fir, ya kuma rufe shi da zinariya mai kyau, ya yi masa ado da zane-zanen itatuwan dabino da kuma jerin zane-zane. ya yi wa haikalin ado da duwatsu masu daraja, Zinariya da ya yi amfani da su kuwa zinariya Farwayim ne, ya shafe ginshiƙan saman ɗaki, madogaran ƙofofi, bangaye da kuma ƙofofin haikalin da zinariya, ya sassaƙa kerubobi a bangayen. ya gina Wuri Mafi Tsarki, tsawonsa daidai da fāɗin haikalin, tsawonsa kamu ashirin, fāɗinsa kuwa kamu ashirin, ya shafe cikin da talenti ɗari shida na zinariya zalla, nauyin ƙusoshin ya kai shekel hamsin na zinariya, ya kuma shafe benaye da zinariya zalla. Cikin Wuri Mafi Tsarki ya yi kirbobi biyu. ya kuma shafe su da zinariya, tsawon fikafikan kerubobin duka kamu ashirin ne, fiffike ɗaya kamu biyar, ya taɓo bangon ɗakin, ɗaya fiffiken kuma wanda shi ma kamu biyar ne, ya taɓo fiffiken kerub ɗaya ɗin, haka ma fiffiken kerub na biyu ɗin tsawonsa kamu biyar ne, ya taɓo bangon haikalin, ɗaya fiffiken shi ma tsawonsa kamu biyar ne. ya taɓo fiffiken kerub na farko, tsawon fiffiken kerubobin ya kai kamu ashirin, su kerubobin a tsaye suke suna fuskantar babban zauren, sai ya yi labule mai ruwan shuɗi, da shunayya, da garura, da lilin mai kyau, ya kuma ƙunshi hotunan kerubobin da aka saƙa a cikinsa. A gaban haikalin ya yi ginshiƙai biyu waɗanda tsawonsu ya kai kamu talatin da biyar, ya yi wa ginshiƙan dajiya, tsayin kowace dajiya kamu biyar ne, ya saƙa sarƙoƙi, ya kuma sa su a bisa ginshiƙan, ya kuma yi rumman ɗari ya rataya wa sarƙoƙin, ya kafa ginshiƙan a gaban haikalin, ɗaya a kudu, ɗaya kuma a arewa, ya kira wanda yake kudin yakin, na arewan kuwa ya kira Bowaz.